الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة da saduwa a wannan yammaci ga watan jimadar asir hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da sha shi ga watan biyu shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na 108 a cikin karatunmu da muke na aljami'u sahih min ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na al'imam muhammad ibn isma'il al-bukhari rahmatullahi alaihi muna cikin kitabu mawaqitis salah muna cikin babin babi na goma sha ɗaya babu wakti zuhri inda zawal za mu karanta hadisi na biyu a wannan babi kuma shine hadisi na ɗari biyar da arba'in da ɗaya a jerin gwanon hadisan wannan littafi mai albarka na'am حفص ابن عمر الحوضي الضرير الحافظ نعم shu'bata shine ibn al-hajjaj daga abul minhal shine sayyar ibn salama ar-riyahi al-basri daga abu barza al-aslami nablata ibn ubayd al-aslami al-khuzai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya halacci ya halacci yakin khaybar da fathu makka da hunain tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma basra a zamanin sayyidina ali ya kasance tare da sayyidina ali wajen yakin da ya yi da jawa daga baya kuma ya koma ya kasance tare da muawiya ya a ƙarshen rayuwarsa yana cikin waɗanda ya shiga ciki suka shiga rundunar kai yaƙi khorasan don a buɗe wannan ƙasa a cikin wannan yaƙi da ya kai allah ya ɗauki ransa ya rasu a halin gazuwa a shekara ta 64 ko da biyar bayan hijira yana daga cikin fukaha us-sahaba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam faqihai shine wata ran na jin mun karanta hadisin ai ko a cikin a cikin kitabu qaha a cikin kitabul ilm ko mun karanta yana yana ana salla sai dokin sa ya fince eh ya tafi je ya kamo shi ya rike shi ana sallar ya ci gaba da sallarsa sai wani daga cikin kawarijawa wani ya ce ku duba wannan tsohon bai iya sallah ba ana sallah yana bin ya je ya kama doki shine sai da ya gama sai ce ya zauna tare da shi fa ya zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi da ko bakwai tare da shi ya ji irin sauƙi da da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu ya ce ni mutum ne tsoho gidana da nisa idan duki na ya bata kafin a samo shi ya zamanto ban same shi ba zan koma gida a ƙasa ba zan koma gida ba sai tsakar dare sha wahala saboda haka yace ni kuma na ji irin sauƙaƙawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ka san masu karamin sani da kuma bid'a a cikin zuci to sai ka ga Allah ya makantar da zuciyarsu kamar wannan dan khawarij ne Abu Barzat al-Aslami ya ya shahara da alkunyarsa shi yasa ma har ake sabani a sunansa amma dai abin da yafi shahara shine Nablatu ibn Ubay shine sunansa wadansu suna ce masa Nablatu ibn Amr ko nablatu ibn ubaidillah amma dai wanda ya fi shahara nablatu ibn ubaid al-aslami al-khuzai na'am ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar asuba alhali mu yana sanin abokin zamansa yaushe yake sanin abokin zamansa lokacin da ake sallar ko bayan an gama sallar bayan an idar da sallar riwayar muslim ita ta bayyana wannan ya ce wannan sarifu hina ya arifu na waje ba'ab mu idar da sallah mu tashi a lokacin da ɗayanmu yana gane fuskar ɗaya Kamar ya zaka da wannan da hadisin aisha kuma da ta ce in an idar da sallah ba a gane mata kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salli, subha bi ghalat ko mm, fa yashhadna ma'ahu nisa'ul mu'minat ما يعرف متلفئات بمروطهن ما يعرف ما يعرفهن أحد من الغلط ba a iya gane su amma shi kuma nan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah suna gane junan su yana wato mutum yana gane wanda ke zaune kusa da shi ita kuma na Aisha ta ce ba a gane su saboda nisa ko barista saboda nisa wannan abokin zaman sa ne yanzu kamar nan ne a nan wajen ana zama za ka iya gane amma wanda yake a can sahun karshe ko kuma a sahun mata a kaddara cewa sahun karshe shine sahun mata za ka iya gane wancan wance ce wancan wance ce ko da iyalinka ta zo za ka iya gane kan cewa ga iyali na can in an fitar da sallah saboda ba su tudu lokacin na'am yana karanta abin da ke tsakanin ayoyi 60 ya zuwa ga 100 wato a cikin sallar asuba na'am kuma ya kasance yana sallar azahar idan rana ta go idan rana ta karkata wato ta karkata daga zawali ta gota haka yake wa wajen ka sun mayar ji'u ko to mu a tamu wal asra wa ahaduna yadhhabu ila aqsal madina raja'a wa shamsu hayya kuma yana sallar la'asar ɗayan mu sai ya tafiya zuwa ga ya zuwa ga ƙarshen mafi nisan madina wato ƙarshen unguwannin madina raja'a wato ya koma gida kenan daga sallar la'asar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam washamsu hayya alhali rana tana da sauran rayuwarta ma'ana da sauran haskenta da zafinta da kuma wato tartsatsinta launinta a sama bata koma fasu fasu ba na'am kuma na fil maghrib dai kuma na manta abin da ya ambata a kan magarba wato yaushe ne na manta abin da mai faɗan wannan abul minhal ne yake cewa ya manta abin da shi Abu da al ne ya faɗa na lokacin magarba na'am baya damuwa da jinkirta sallar isha ya zuwa ga sulusun dare sannan ya ce ila shafirin rai kai ina ya zuwa ga rabin dare ma mu'az ibn mu'az al'ambari ya faɗa a hadisinsa shu'uba ya ce sannan na haɗu da shi wata marra wato shi abul minhal sai ya ce ko sulusun dare wani hadisin ya bayyana lokacin sallah amma a shahid da bukari ya kawo shi lokacin sallah a zahar inda ya ce wa yusalli zuhura idan zalati shams yana sallar a zahar idan rana ta yi zawali abin da ake nufi zawal shine gotawar rana daga tsakiyar daga tsakiyar sama gotawar rana daga tsakiyar sama to kan wannan malamai sun yi kokarin yadda wato ake gane zawal yadda ake gane zawal a kamar yadda ne kamar yadda alqarafi ya faɗa a cikin az-zakhira yace ka dauki sanda mikakke ka tsayar da shi sannan sai ka rinka sai ka rinka jan layi a inda inuwar ta kai idan inuwar ta kai nan sai ka ja layi kamar wannan shine sandar inuwa ta kai nan ta sai ka ja layi idan ta sake kanka tunda ka san inuwa in ta fito a afwan da yake daga mu ɗauka rana yau nan ce gabas ɗin tana nan amma wannan ta ci rikita ne ta mayar da ranar ita ce nan nan kuma yamma ce <laughs> idan rana inuwa tana yamma ko da safe tana da tsawo tana raguwa tana raguwa an fahimta har sai ta kai lokacin da za ta zamanto ne matukar raguwarta ya zamanto kamar ta tsaya cak sannan kuma sai ta so makaruwa tana karuwa tana karuwa to in kana so ka san wannan sai ka sanya sai ka sanya itace mai tsawo duk inda ta yi sai ka sanya alama kana sanya alama a inuwar idan wato lokacin sallah azhar ya kusa kana sanya alama Allah sarki ne sarki ne kana kana sanya alama tana rubuwa kana sanya alama tana raguwa kana sanya alama har sai ta kai matukar raguwarta daga zarar ta fara karuwa to inda ta kai matukar raguwarta shine lokacin zawal lokacin wannan shine lokacin zawal ne ta kai karshen raguwarta tana fara karuwa to lokacin sallah azhar ya shiga balle ta juya gabas ba saboda a ya danganta da inda rana take idan rana ta tsakiyar kai ne to shine ino za ta juya gabas in rana tana tsakiyar in rana tana tafiya ta tsakiya amma yanzu kamar irin yanzu lokacin da rana ta karkata zuwa kudu eh, lokacin sanyi rana tana karkata zuwa kudu saboda haka zaka ga a a ta yi inuwar ta yi arewa arewa arewa maso gabas haka za ga ta arewa maso yamma sannan zuwa arewa maso gabas haka za ga tana yi saboda saboda yanda ranar take a gefen kudu to inda dai za ka gane zawa ba wai daga rana ta koma gabas ko ta koma arewa ba daga ra daga inuwa ta gama ruwa ta zo za ta fara karuwa ba zancen jiha ba ruwanka da jiha ba ruwanka da jiha ko gabas ko saboda za ta iya jihar za ta iya canzawa da yanayin lokaci daga zarar inuwa ta kai ƙarshen raguwarta ƙarshen tsawonta ta fara ɗauka ta fara ƙaruwa kenan daidai lokacin za ta fara ƙaruwa to nan ne lokacin gaba lokacin da ta kai shine matukar gajar ta wannan shine lokacin zawa to ko da kaga ya nuna kan cewar kenan tana da tsawo don babu ra lokacin da zai zama to inuwa ba ta da tsawo a lokacin zawal gabaki daya sai ran da rana take tafiya ta tsakiya inda za ta fi tsakiyar kanka shi ne zai zama to lokacin zawal ba ta da inuwa inuwa zero in ka kalla za ta ga kana babu wata inuwa hmm? kamar ka sa fitila a kan nan ai ka ga ba za ka ga inuwa ba hmm? ba za ka ga inuwa ba ko ba an light ku gani yanzu kaga yanzu ka kunga haka saboda inda a ce sama ne sosai ka gani za ka gani ba ta da inuwa amma wannan fitilar duk za ta haske amma ranar din tana daidai kanta daidai kan kan tsakiya to za ta zama tokan cewa ba ta da inuwa amma kaga haka ko da ta zo daidai tsakiya za ga tana karkata zuwa gabas yayin da ake lokacin tsananin zafi rana tana arewa saboda haka za ka ga inuwar ta yi arewa saboda haka kaga in ta taso daga nan in a ce rana ta taho daga nan kun ga inda inuwar take yi kana tahowa kana tahowa tana raguwa tana raguwa har sai ka zo daidai nan ta kai matukar raguwarta ka zo nan sai ta fara karuwa tana karuwa haka to a a masallacin zaituna a masallacin zaituna na tuni na garin tuni tsohon masallaci ne wanda a sahabbai suka gina shi a cikin masallacin suna da don dai babu projecta ne amma na ɗauki hoton suna da alama da suka da ake gano zawal suka je suka sanya wani karfe haka da kuma irin suka sanya layuka alamun lokacin da inuwar yake zuwa da yadda za a gane inuwar zawal daga wannan amma yanzu duk kaga abu ne wanda yake za a iya yi da lissafi za a iya yi da lissafi bal da computer modeling kawai za ka sanya a in ka shigar da abubuwan da computer sai ta fitar maka domin Allah ya yi tsarin tsarinsa yanda cewar a kamar yadda ya ce a shamsu wal kamaru bi husban da rana da wata a lissafa suke a ba ka canzawa tafiyar rana da wata an lissafa shi saboda haka yanzu kamar yau ranar sha shida ga watan biyu lokacin da rana ta fito da lokacin da rana take zawa idan zai zo shi baɗi baɗin baɗin baɗaɗa haka zai zama to lokacin ba zai canza da haka za ka iya ba wai ita kwamfuta ana shigar mata lokutan ne na da ba a'a da lissafi ma kawai da tafiyar rana a inda duk kake ga inda lokutan za su kasance da haka kana shigar da inda kake kawai sai kwamfuta sai ta mata da lokutan da lissafi kuma bil ijma ba wanda ya saba kan cewar cikin malaman zamanin nan kan cewa za a iya amfani da wannan lissafi na lokuta na lokutan sallah don a tabbatar da lokacin inda yake yi za ku gade suna cewar akwai hanyar da yake bin tsarin kalandar ummul kura akwai wanda yake bin tsarin rabitul alamin islami akwai wanda yake bin tsarin al a bisa mazhabar shafi'i akwai wanda yake bin tsarin a bisa mazhabar imam abu hanifa wajen lokacin sallar la'asar da wajen lokacin sallar asuba a nan ake samun saɓani saboda haka wani lokaci za su baka damar ka zaɓi nau'in lissafin da za a yi calculation method farikatul mm, hisab za su baka zaɓi to yawanci abin da yake dai akan mazhabin jumhurin malamai saɓanin hanafiya shine tsarin wato rabitatul alamin islami tsarin rabita ya tafi akan mazhabar jumhurin malamai malikiya da shafi'iyya da malikiya da hanabila world muslim league eh, world muslim league in za ku zaɓa wanda zai nuna muku lokutan sallah sai ku zaɓi na world muslim league wanda yake shine ya dace da shine ya dace da abinda yawanci hadisai suke a kai to an fahimci yadda ake gane zawal ko so ko kana waje wanda baka da agogo baka da lokacin sallah haka za ka yi ka gane zawal mm, haka za ka yi ka gane zawal ba za ka ce za ka duba ka gani yaushe ne rana a inuwarka take a inuwarka take tsakiya ba saboda ya danganta da tafiyar rana da kuma a lokacin yanayin don haka amma amma an kabi wannan tafarki wanda malamai suka faɗa na gwada inuwa wanda yake na gwada inuwa wanda ya kama kenan kaga ya kamata ka soma duba tun kafin lokacin sallar da 'yan mintuna kamar minti goma minti goma sha biyar kana duba yadda inuwar take kana dubawa raguwarta raguwarta raguwarta har kuma lokacin da ta fara karuwa to har sai ka gane lokacin azzawa to kuma kun ga wannan hadisin ya nuna cewa annar sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar a zahar daga rana ta yi zawa to ya kuma zami da batun al'ibra umarnin da ya kan cewar a shiga lokacin sanyi kada a yi sallar a zahar a lokacin sananin da lokacin sanyi nan kuma an ce daga zawali ya yi sai ta yi sallar yanayi zai iya daukan yanayi cewa yana hikayar lokacin da ba lokacin tsananin zafi ba lokacin da ba lokacin tsananin zafi ba kuma wanda yake nuna kan cewar a kun kana da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya nuna yawan wato yawan yin haka din yana yawan yin haka wato kamar wani ita ce al'adarsa kenan in ba da dalilin a sanya jinkiri din ba saboda tsananin zafi daga zarar lokacin zawal yayi yake yin sallah to amma kuma wannan shi ma ya zami da hadisin da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka'a hudu bayan zawal yana cewa sa'a ce da ake bude kofofin sama kuma ake amsa addu'a saboda haka yake yin wannan kaga mafhumi wannan da kuma kan cewar yana sallah raka'a hudu kafin sallar azhar azahir kuma a cikin masallaci ne tunda kamar yadda yazo a hadisin ibnu umar da ya bayyana as-salawatur rawatib ya bayyana raka'a hudu kafin sallah azhar raka'a biyu bayan sallah azhar da raka'a biyu bayan sallar magriba yace a gidansa da raka'a biyu bayan sallar isha da raka'a biyu kafin sallar asuba a gidansa yace lokacin ta'a ce da bana shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam amma yar uwata Abba ta gaya mu to kaga mafhumin wannan ya nuna kan cewa waɗanda ya ruwaito na sallar azhar hmm, su wannan aina yake yin su a masallaci to na ka kaga duk wannan sai an yi su fa sannan ai sallah azhar saboda haka cewar idza wata take nuna yayin da kamar za a nuna kanta daga zaman din yayi yake sallah azhar ma'ana a bayan wato abubuwan da suka lizinci suka suka shafi sallar na kamar shirin sallar wanda daga ciki har da irin aiwatar da waɗannan salloli na sunan arrawaki wato dai al-maqsud idan mutum yana so ya samu falalar farkon lokaci yayi sallah a farkon lokaci to daga lokacin ya shiga ya zama to ba shi da wani abu da zai yi in ba shagaltuwa da shirin yin wannan sallar ba to shine za a ce ya samu falalar yin sallah a farkon lokacin da to sannan kuma ya ambaci lokacin sallar la'asar cewa ai sallar la'asar ɗayan mu ya tafi ya zuwa ga aqsal madina kamar yadda zai zo a hadisin nan gaba dan zai sake mai ta wannan hadisin yana magana wato gidansa idan gidansa a can karshen madina yake to zai tafi har can karshen madina yana komowa daga masallaci amma yayin da zai isa gida zai samu rana tana nan da sauran garjinta wato da sauran da sauran haskenta da sauran raɗaɗin zafinta da kuma sauran launinta yadda ba za ka iya daga kai ka kalle ta ba ba ta irin fasfas din nan ba in ta karkata ta kusan faduwa to wanda yake nuna kan cewa sallar la'asar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaggauta yinta haka dalika ya faɗi sallar sallar magriba yake ya manta wannan yana daga cikin amanar masu riwaya ilimin ilimi ya manta bi ce eh, bai faɗi yanda bai faɗi lokacin ba dan bai ya manta kuma wannan baya daga cikin abinda mutum zai ga wato zai ji kunyar faɗa kan cewa mutum ya manta wani abu na ilimi tunda kai ɗan adam ne ai ba wanda aka ce baya mantuwa saboda haka amma wani sai ka ga wai a ce a ah, ba ka ji wato malam ya manta an shagaltu da neman naira malam ya so manta ilimi saboda haka dan yana jin tsoron kada a yi masa haka sai ba zai faɗa ba to wannan yana daga cikin rashin amana amana shine ka faɗa kuma wani yana daga cikin kaskan da kai gudu wanda ya kaskan da kansa saboda Allah Allah zai ɗaukaka shi kada shi ɗan ya zo ya maka waye ya ce to in ka so cewa ka manta fa mutane za su so mane na daina yadda da maganar ka wataƙila ma abin da ka faɗa din ka manta to shaidan ne zai maka irin wannan wahayi a'a ka faɗa abin da yake gaskiya domin wannan yana daga cikin tawalu in kuma kai tawali saboda Allah Allah zai ɗaukaka ka yayin da kuma kai abu don ka tabbatar da matsayinka da jiji da kanka Allah zai tozarta ka to sannan ya faɗi lokacin sallar isha ya ce baya damuwa da jinkirta sallar isha har zuwa ga sulusin dare a wata riwayar da shakka ko rabin dare na نعم محمد بن المقاتل المروزي أبو الحسن الكوفي kuma abdullahi shine ibn al-mubarak al-imam al-mujahid na'am na'am ابن خطاب القطان الراشدي na'am bakar ibn abdullahi al-muzani cikin waɗanda suka cikin samarin basra lokacin da su hassan al-basri suke su ne dattijan basra wanda suka almajiran su anas ibn malik da sahabbai da suka zauna a basra ya kasance uwarsa tana da dukiya kuma mijinta ma mai dukiya ne saboda haka ya taso cikin ni'ima an ce kayansa in aka kirga ya taba sa kaya da aka sau aka duba wato kayan abin da a kimarsu dirhami dubu hudu ya ce yana so ya rayu cikin wadata amma ya mutu fakiri <laughs> shine ne shine fa'idar kuɗi din kenan eh, in ba ka ba sai ka zamanto mai gadi kawai <laughs> sai ka zamanto dan gadi daga cikin addu'arsa eh, ya kasance mujabud da'awa Allah yana amsa yana mujabud da'awa kamar yadda yazo a tarjumarsa daga cikin addu'arsa yana cewa Allahumma inni Allahumma rzuqna rizqan rizqan yazidu wato yaziduna laka shukra wa bika faqatan wa faqra wa ilayka faqatan wa faqra wa bika ya yake kara wa bika amman siwaka zina wa bika amman siwaka zina Allah ka azurta mu da arziki da zai ƙara mana godiya gare ka ya ƙara mana bukata da talauci zuwa gare ka kuma ya ƙara mana wadatuwa da kai gabarin wato wadatuwa da kai gabarin waninka ya kara mana wato wadata da kai gabarin waninka a wajen wadata a to abinda zai baka zai sanya maka wannan sifa guda uku ka zama to mai karin godiya kana samun ƙari kana ƙara godiya kuma kana samun ƙari kana daɗa ƙara samun bukatuwa ya zuwa ga Allah wani in wadata ta wadatar ba shi ma da lokaci sai ya ce shi bai san ma me zai tambayi Allah ba baya bukatar komai <laughs> ba ya bukatar komai kamar ya taba jin wani ya taba gaya mun haka ta ce wallahi sai ya rasa ma abin da zai roki Allah <laughs> to shi wannan ya ce ka bani arzikin da in ka bani zai kara mun bukata zuwa gare ka <laughs> ka san eh a ba Najeriya ba ne ba Najeriya ba ne amma ba zan faɗi daga ina yake ba ba zan faɗi daga ina yake ba saboda masoyi na ne <laughs> eh. a sifar ta biyu wato ya ƙara mun wadata ya ƙara mun bukata da talauci zuwa gare ka ina samun arziki kuma ina da ƙara nacin nema da ƙauna da bukata zuwa gare ka wato ban dogara ga arzikin na ba na manta da kai kuma ya ƙara mun wato wadatuwa da kai gabarin waninka don ka wani ga dukiyar amma babu kana'a wato ya baka dukiya kuma ya baka kana'a shine menene kana'a ka wadata da Allah gabarin waninka na'am yana daga cikin wayannan addu'o'i kamar yadda Zahabi ya kawo a tarjumar sa na'am daga Anas ibn Malik qala yace mun kasance idan muka yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin garjin rana wato sallar azhar to ni babu fadin sajadna ala thiyabina haka ne a riwayar karima fa sajadna sai ni sujada ala thiyabina akan tufofin mu ittiqa al saboda wato neman a kiyaye kanmu daga zafin kasa zafin zafi zafin na tsakon wato tsakowar zafi take wato kenan kun ga wannan duk ishara ne ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar azhar din a lokacin tsananin zafin rana amma tsananin zafin da ake nufi ba wai ya nuna kan cewa wannan shine na ainihin farkon lokacin zawal din wato ko da an samu jinkirin an shiga lokacin sanyi duk da haka wannan baya kore tsananin zafin kwanin kasa da har yakan sanya su idan za su sujada sai sun sanya tufarsu tufarsu ta jikinsu to kun ga ne wannan matsala ta fikihu cewa idan mutum ya sanya wani abu wanda yake motsi da motsinsa don ya kare ma kansa zafin rana sallarsa ta yi ko sallarsa ba ta yi ba kun ga zahirin wannan hadisin hujja ne akan cewa ta yi duk da yake babu wani abu da ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani amma abinda suka kasance suna yi kuma a lokacin alkur'ani yana sauka da ba daidai ba ne ko da annabi sallallahu alaihi wasallam bai gani ba Allah zai saukar da alkur'ani ya gyara su saboda haka kasancewar ba wato babu abin da ya zo na hana su akan wannan ya nuna kan cewa wannan sunna ce takririya kuma ya nuna kan cewa ya halatta wato mutum ya yi irin wannan ɗin ya sanya abin da zai rage masa tsananin zafin inda yake yin sallah ko tsananin sanyi saboda in bai yi haka ba zai iya rage masa kushuyi a cikin sallah zai iya rage masa kushuyi a cikin sallah watakila tasbihin ma da ake yi a cikin su sujada ba zai iya yi ba yana sa kan yana sa goshinsa damaninar da ake so ba zai iya ba sai ya dago bal har ma an ruwaito waɗansu daga cikinsu kamar shi anas a wani hadisin in yana ɗiban sakon kwani ya rike sa a hannunsu a hannunsa in an yi sujada sai ya sa su sai ya sujada a kansu saboda tsananin zafi a kan eh, ya gabata a yi hadisin ko mun karanta shi a cikin kitab hadisan abuwa masajid na'am na'am sai to ai ganin bayansa a kasan wata riwaya ta tsayyade da kan cewar abin da yake gani wato sauransu da hushu'insu sauransu da hushu'insu in kuma musulman zai kuma iya ɗauka musulman to koma dai menene suna ce dai takaririya ko ma bai gani ba in ma bai gani ba alkur'ani zai sauka don ya gyara su ballantana ɗin kuma kamar yadda kace ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani ta bayan sa kamar yadda yake gani ta gaban sa sallallahu alaihi wasallam na'am na'am babu ta'khiri adh-dhuhri ila al-'asr babun jinkirta sallar azhar ya zuwa ga sallar al-'asr wannan imamul al-bukhari ya kawo wannan babin dan ya nuna cewar wato akwai tarayya tsakanin lokacin azhar da lokacin sallar al-'asr wanda yake shine matabar malik da su ibn al-mubarak da ishaq cewar wato gwargwadon yadda za ka yi sallah raka'a hudu a ƙarshen lokacin azahar to lokaci ne da azahar da la'asar suka yi tarayya a kansa lokaci ne da azahar da la'asar suka yi tarayya a kansa yana ƙarshen lokacin azahar kuma wannan lokacin azahar ɗin da yake sa shine kuma farkon lokacin la'asar saɓanin waɗanda suke cewa babu ishtira sai lokacin a in inuwa ta zo daidai tsawon mutum to daga zarar ta gota to lokacin la'asar ya shiga amma kafin ya gota lokacin azahar ne ga baki da saboda ka azahar tana da lokacin ta ita kadai la'asar ma tana da lokacin ta ita kadai babu tarayya amma mazhabar malik akwai al-ishtirak akwai tarayya don haka ne ma kuma suka yi tarayya a ƙarshen lokacinsu cewar faduwar rana ita ce shine karshen lokacin sallah azahar da sallar la'asar tare ga masu uzuri sallar azahar da sallar la'asar lokacin ta yana karewa tare shi yasa ne idan mace idan mace ta yi tsarki kafin faduwar rana ko da bayan sallar la'asar ne in ta yi tsarki ta ga tsarkinta in ta yi wanka sai ta yi zahar da la'asar ba la'asar kawai za ta ba duk da muktarin azahar ya fita amma saboda wannan ishtirakin sun yi tarayya a wajen karshen lokacinsu na tare sai ta yi sallar azahar tare da la'asar in lokacin ya isa idan lokaci zai ishe ta ta samu raka'a biyar bayan ta yi wanka idan mace ta yi tsarki lokacin sallan zai iya sanya ta zai iya za ta iya raka raka'a biyar kafin rana ta faɗi bayan ta yi wanka to sai ta yi a zahar don za ta samu a hudu cikakku na zahar sannan kuma ta yi la'asar don za ta samu a ɗaya ta la'asar raka'a wanda ya salla ya samu raka'a daya ya samu sallah amma idan abinda zai ishe ta tayi shine raka'a hudu ko kasa da haka to azhar ta fadi sai ta la'asar kawai hmm. azhar ta ta fadi sai ta la'asar kawai haka zalika wajen in ta fara ganin al'adar ta alhali ta yi jinkiri shi ma zai kamar yadda muka yi yi bayanin wannan a tafsil din na'am abun nu'man shine wanda ake ce ma'arib muhammad ibn al-fadl as-sadusi na'am hamad ibn zaid ibn dirham azdi daga amr ibn dinar al-makki daga jabir ibn zaid abu sha'sa daga abdullahi ibn abbas cewa annab sallallahu alaihi wa sallam. az-zuhr wal asr yayi sallah a Madina raka'a bakwai da raka'a takwas az-zuhr wal sallar azahar da la'asar kaga raka'a takwas din kenan kun ya zamanto naf wa nashar ba murattab ba mushawwash da magariba da isha raka'a bakwai din kenan sai ayyub yace ayyub ibn abi a as-sakhtiyani la'allahu fi lailatin matira yace la'alla yayi haka ne a dare wanda yake ana ruwa sai yace asa watakila haka ne waye yace qala din waye yace qala amr bin dinar eh, amr bin dinar yace asa la'alla haka din ne wannan hadisin na ibnu abbas ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada azhar da la'asar ya haɗa magariba da isha a madina a madina kun ga kenan halin tafiya ne a halin zaman gida shi yasa ma yace saba'an wa thamaniya raka'a bakwai ma'ana magariba uku isha hudu bakwai kenan wa thamaniya raka'a takwas azhar hudu la'asar hudu to sai wannan ya buƙaci ai tawili saboda haka malamai tawilin su ya sassaba nan ayyub ibn abi tamima yace wannan saboda ruwa ne ruwan sama saboda haka in akwai ruwan da ruwan sama ne yasa yayi wannan ruwan sama ne yasa yayi wannan a jami'i tsakanin azhar da la'asar da magriba da isha haka aka ruwaito ma daga al-imam malik malik ibn Ana. to amma abin da zai rajin wannan shine riwayar muslim da yazo min ghairi khawfin wala mafar ba da tsoro ba ba da ruwan sama ba kaga an kore wannan fassara kenan ko nasi riwaya ta kore ta waɗansu kuma sai suka ce ya yi ne saboda rashin lafiya rashin lafiya ce ta sa ya haɗa to rashin lafiya ne in shi ya yi wanda suka yi sallah bayan sa suwa ba su da lafiya duk madinan ce ba su da lafiya in uzuri ga rashin lafiya ce ta tashi sallallahu alaihi wasallam to ai ta mamu a bayan sa su ba su da wannan uzuri, to da shi ma wannan ba zai zamanto ba zai zamanto hujja ba to ai muna zuwa malam malam rebuwa eh, ai na gaya maka fuskokin wanda suka faɗa wajen fuska tara fa suka faɗa fa malamai akan wannan amma ba zan fate su ga baki ɗaya ba don kar ku manta hmm. sai abin nan a kauli na uku wanda yake shine mafi rinjaye shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ne don wani abu da ya shigaltar da shi bukata ta taso saboda haka yayi haka ni ce bukatar ba faɗa ba kuma shine ibnu abbas da aka tambaye shi me yasa yayi haka me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan yace arada an la yuhrija ummatahu yana so ne kada ya takura ma al'ummarsa to dan haka ne waɗansu malamai suka tafi a kan cewar idan wani abu ya zo ya shagaltar da mutum in mutane suka shagaltu da wani abu wanda akwai takura a gare su kan su yi sallar azahar sannan su dawo su sallar la'asar su sallar magarba sannan su dawo su sallar isha saboda wani abu wanda ya shagalta wanda suka shagaltu da shi wanda zai sanya su su zamanto sun samu takura to babu laifi za su hada asahar da la'asar su hada magariba da isha amma da sharadi kare zamanto al'ada kare zamanto al'ada ya zamanto da'iman haka ake haka aka ruwaito daga Muhammad ibn Sirin Imam Ahlul Basra aka ruwaito daga ah, daga ah, daga daga cikin almajiran Malik daga cikin malaman malikiya haka aka rawaito daga ibn munzir daga cikin malaman fuqahul hadith duk ra'ayin su kenan cewa babu laifi ai jam'i tsakanin sallolin nan azhar da al'asr da magariba da isha ko da babu wani uzuri na halin tafiya ko tsoro ko ruwan sama in dai akwai wata bukata wadda ta taso haja ba ma larura ba haja mece ce haja wato wato akwai abu guda uku a wanda malamai suna muna yawan amfani da su amma ba ma faɗan su ta yadda yake a wajen malamai akwai larura akwai haja bukata sannan akwai cikamaki abinda za a yi cikamaki na gyara na ado da sauransu larura shine abinda zai kai ya zuwa ga rashi rashin ɗaya daga cikin laruran abubuwan da shari'a ta wajen ta kare su shine ƙa'ida ta addini rai ko lafiya hankali mutunci dukiya abinda zai kai ya zuwa ga rasa wannan to larura ce to kaga a cikin hada sallah akwai larura anan wannan akwai wata larura ba larura kawai aka ce ba in akwai larura dama babu shakka za a yi kamar lokacin tsoro in lokacin tsoro ne kaga lokacin tsoro lokacin tsoro bal har an ruwaito ma daga na Usman cewa mutane in suna zaune a gida halin tsoro ya zo musu ba za a iya fita ba saboda halin yaƙi da tsoro sai su yi kasaru masu sallar <laughs> sallar ma sai ta koma kasar wannan ra'ayin saidina Usman ne kuma riwaya ce a matsabar Imam Ahmad Hmm. riwaya ce a matsabar imam ahmad kuma wannan wannan shine halin larura abu na biyu haja wanda ita haja bukata ba za ka rasa wani abu na larura ba ba za ka rasa rayuwarka ba ba za ka rasa dukiyarka ba hankali da sauran ba za ka rasa wannan ba amma abin zai sanya ka shiga cikin takura za ka takura akwai matsi to kuma tunda Allah ya ce ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum fi dini min haraji. Allah baya son ya sanya muku wani wani kukuni wani wata takura a cikin addini to duk inda kaga akwai takura babu shi addini sai kawo sauki to ne ita ce marhala ta biyu alharaj shi yasa aka ce a halin tafiya ai raka'a biyu ba wai kan cewa idan kai raka'a hudu zaka rasa lafiya ba ko zaka halaka ko hankalinka zai tafi in kai raka'a hudu a'a saboda kai raka'a hudu din nan azhar kai raka'a hudu din nan la'asar kai raka'a hudu din nan isha ko bayan gashi galtuwa da sha'anin tafiya akwai takura hmm? ba larura bace amma bukata ce to na uku kuwa shine kwalliya ko kuma cikamaki shine abin da yake idan baka yi shi ba babu wani takura amma ba zai zamanto kan cewar ka sami irin kamalar da ake nema daga wajen ɗan adam ba kamar abubuwan da suka shafi tsabtace jiki abubuwan da suka shafi waɗansu abubuwa na cinikayya wanda aka halata a yi su don samun wato cika na rayuwar ɗan adam wanda misalan suna da yawa amma dai muhimmi mu gane bambancin larura da bukata to su malaman da suka halatta wannan suka ce idan akwai haja bukata wato akwai takura idan aka ce za a yi kowace sallah a kan lokacinta ya halatta a haɗa sallolin to shi sa aka ruwaito Ibn abbas lokacin yana basra ran ya haɗa a zahar da la'asar da magariba da isha saboda wani aiki da ya sha gabansa sai ya ambata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yi haka yana cikin sunanin nasa'i to a bisa wannan ne amma sun kayyade kankar wannan abin ya zamanto al'ada kar ya zamanto al'ada kun san waɗansu mai da shi al'ada kamar yan shi'a sun ga haka suke sau uku suke sallah a rana sun suke sallah asuba a zahar da la'asar a lokaci ɗaya suke magariba da isha a lokaci ɗaya suke ba sa sallah biyar kamar yadda musulmi suke yi to shine sharaɗin to abinda isa bukhari ya kawo wannan hadisin shine ya nuna batun al-ishtirak na'am na'am ahsan ba a faɗa ba waɗansu sun ce daga cikin abin da ya eh, wai yadda za a haɗa sallolin taƙdimi ne ko ka ta'asir ko ka jinkiri ne ba a faɗa ba shi yasa to sai waɗansu suka ce ai abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abin da ake ce masa jam'u aljam'u suri jam'i ne a sura wato ya jinkirta sallar azhar sai da gab da lokacin da lokacin ta zai kare sai ya yi sallar a zahar raka a hudu yana gama raka a hudu lokacin sallar a zahar ya gama karewa sai ya sallar la'asar karkace karkace buhari haka yi in ka ce eh ha'a eh ta'khiru adh-dhuhr ila al-'asr to amma wannan kai ka ce yayi jam'u suri shi ko buhari zai ya dauka kanta jam'u ta'khir ne sai da lokacin la'asar din gabaki ɗaya ya shiga sannan ake sallah azhar saboda jam'i iri uku ne akwai jam'u taqdim shine kai sallar azhar da la'asar a lokacin azhar kamar yadda ake yi a arafa kun ga aka je arafa ana yin sallar lokacin liman yana gama ba yana gama ba a lokacin sallar azhar haka za a hadu ayi a hada ta tare da la'asar ko ko kai jam'u ta'khir kamar yadda ake a muzdalifa in lokacin sallar magarba ya yi ba za ka yi sallar magarba ba sai ka je muzdalifa a lokacin isha ta riga ta yi ko da zai kai tsakiyar dare a can za ka yi sallar isha to kun ga wannan shine wanne jam'u akhir jam'i na jinkiri to akwai na uku shine jam'u suri jam'u suri shine ka jinkirta sallar azhar zuwa karshen lokacinta sannan ka gabatar da sallar la'asar a farkon lokacinta haka zalika sallar magariba ka jinkirta ta zuwa ƙarshen lokacinta hmm? ka gabatar da sallar isha'i a farkon lokacinta gab da bacewar shafaƙi lokacin za ka haɗa sallolin to waɗansu haka suka ɗauki wannan hadisin cewa ai ainihi ba wai ya yi sallolin ne a lokuta daban-daban ba jam'u suri ya yi amma wannan ai mashakka ne hmm? in dai an ce ana so a samu sauƙi ne to wannan ku ba sauƙi ba ne wannan kuma haka malamai suka yi ma waɗanda suka faɗa haka raddi ko shek bin Baz ma da Ibn Hajar ya rinjayar da wannan jam'in suri din yi musu raddi da wannan ya cewa wannan ai babu sauki a ciki bal shine ma ainihin takura din da wahala shine haraj din hmm. to sannan kuma a in dai sauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da jam'ut taqdim ya tabbatar da jam'ut ta'khir saboda haka idan mutum duk wanda mutum yayi yayi jam'in kamar yadda ibnu abbas ya faɗa domin hadisin ibnu abbas ya zo mutlaq ne bai kayyade ba wani irin jam'i yayi cewa dai kawai ya hada azhar da la'asar da magariba da isha bai faɗi a yaushe yayi ba a farkon lokacin azhar din ne a farkon lokacin magariba ko ku a ƙarshen lokaci ko ku a cikin lokacin la'asar din ne na isha kuma a cikin lokacin sallar isha bai faɗa ba to wanda ya nuna kan cewar idan aka kawo abu al-mutlaq ba a kayyade shi ba sai a bar shi ala itlaqihi a bisa sakin sa babu kaidi so da kowanne mutum yayi yayi aiki da hadisi. ko yayi a farkon lokacin ya hada sallolin ko yayi a ƙarshen lokacin in kuma zai iya ya jan usuri kaga shikenan ma ya fita daga sabani kowa ma ya yadda da jan usuri kan cewa kai shi akan kayi kowace sallah a lokacin ta domin a cikin jam'u shi yasa aka kira sa aka kira shi jam'u suri wato asura jam'i ne amma a hakika ba jam'i bane saboda kowace sallah ka yi ta a kan lokacinta yanzu zai iya wannan na'am na'am na'am amma kaga a na'am muje babu waqtil asir da Allah kafin mu wuce ibn hajar ya kawo da koyaushe ina daukan kan cewar wannan sunnar ta zo daga ibn abbas ne to amma an ruwaito cewar a cikin riwayar muslim cewa ibn abbas ya kasance ya yi hudu ba bayan sallar la'asar haske da taurari suka bayyana ma'ana magariba ta yi duhun dare ya yi ha aka so maganin taurari ana ce masa sallah sallah ne sai ke ce ai mu za ka gaya ma wani yake ce masalla ya ce mu za a gaya masalla sannan ya jam'i tsakanin azahar da la'asar sai aka bi aka tambayi abu huraira cewar a eh, eh, eh, sallar magriba da isha sai aka je aka tambayi abu huraira sai ya ce ibn abbas ya yi gaskiya mun yi haka tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam to haka dalika an rawaito daga ibn mas'ud daga ibn mas'ud radiyallahu anhu a cikin at-tabarani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa tsakanin azhar da la'asar da kuma tsakanin magriba da isha sai aka tambaye shi me yasa kai haka ya rasulullah sai ce sana'atu hadha li alla tahruja ummati nayi haka ne dan kada al'umma ta ta takura amma wannan hadisin ban san matsayinsa ba yana buƙatar a ga isnadinsa don kaga idan ya tabbata zai zamanto ta'alilin daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai na mako riwayar muslim ta'alilin daga waye daga ibn abbas sauraka wannan riwayar a masu ab masu ab ku binciko mana ita ina bukhari masu ab ta kodin ki tana cikin tabarani ab din ku ba shi da tabarani <laughs> na'am babu lokacin sallar la'asar na'am ne eh, ba komai za mu karanta أحدث إبراهيم ابن المنذر القرشي أنس ابن إياب ابن ضمرة الليثي المدني دقى هشام شيني ابن عروة دقى بابنسا شوى عائشة تاتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي ينا صلى الأثر alhali rana bata fito daga cikin ɗakinta ba abu usama shi kuma ya faɗa a hadisinsa daga hisham min qa'ari hujratiha daga tsakiyar ɗakinta daga ƙwaryar ɗakinta na'am yace kutayba bin sa'id Allai shine ibnu sa'ad imam ahli misr daga Ibn shihab daga urwa bin zubair daga aisha cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci la'asar alhali rana tana cikin ɗakuriyar ɗakinta inuwar yamma bata bayyana bata taso ba ta fita daga cikin ɗakin nata a abu nu'aim alfadl ibn Dukai, sufyan ibn uyaina daga az-zuhri daga urwa daga aisha tace annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar la'asar alhali rana tana wato tana tana dauke tana cikin tana wato daukake a cikin daki daki na inuwar yamma bata bayyana ba tukuna maliku yace da yahya ibn sa'id al-ansari da shu'aib ibn abi hamza da muhammad ibn abi hafsa suka ce wal shamsu qabla an tazhar rana kuma bata riga ta bayyana ba ma'ana wato ɗakin aisha radiyallahu anha ya kasance ɗan ƙaramin kun san ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ƙanana ne to bangon rana tana shigowa idan har ya zaman cewar tare da ƙanƙantar ɗakin hasken rana yana cikin ɗakin inuwa ba ta riga ta kori rana ba ga baki ɗaya ya nuna kan cewa rana tana can sama ko ta riga ta karkata tana can sama domin in ta karkata saboda kasancewar farfajiyar ɗakin ba mai girma ba ne inuwar tuni za ta rufe wato tuni inuwar za ta rufe a ɗakin hasken za ta rufe hasken ranar gaba ɗaya amma sai tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sallah hasken ranar yana cikin ɗakinta ma'ana kenan wanda yake cikin ɗakin in ya daga kansa zai ga rana samansa so da ya nuna kan cewa a farkon lokacin sallar la'asar kenan kafin ya zamanto kan cewa rana ta karkata tana neman faduwa lokacin da take yin fasu-fasi sai mu tsaya a nan wajen insha Allah sai Allah ya kai mu amin amin amin والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد wannan tambayar farko wannan ya Allah ya kara malam lafiya ya biya mana bukatun mu amin sallar jana'iza mutum idan mutum zai zai iya yin ta ko ba shi da alwala a ba zai iya yi ba in ba shi da alwala don sallah ce hmm, sallah ce saboda haka kuma Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur Allah baya karban sallah bighairi tahur ba tare da sarki ba saboda haka tun da sallah ce kuma an kira ta sallah don haka ba zai yi ta ba dole sai da alwala san wani daga cikin malamai da ya halatta a yi sallar jana'iza babu alwala ba yan shi a haka take suna fatawa haka ban taba ji ba to sannan wannan yake rawa rawatib kamar ranar juma'a da zarar an kirawo sallah liman yana hawa mimban shin idan ana hudu ba ma za ka iya kawo ta haka kuma idan kana halin tafiya ma za ka iya yin ta laifaka da alkhairi sallolin rawati a ranar juma'a suna da hukunci na daban ita juma'a duk da yake tana tsayawa a maimakon sallar azahar amma ba ta daukar hukuncin sallar azahar wajen nafilar rawati bal abinda aka rawaito daga magabata shine kan cewar Sun suka zo masallaci suna yawaita yin sallah har sai tukuna liman ya fito sannan sai su daina yi kamar yadda aka ruwaito suna yi a madina a ruwaito kamar yadda malik ya ruwaito a muwatsa na hadisin aqil da sauran sahabbai a hadisin zuhuri cewa sun kasance suna yin sallan nafila har sai idan umar ibn al-khattab ya fito ya hau minbari sai su daina to sannan kuma koma da ana yi mata rafi ko da ana yi mata nafila in dai liman ya riga ya hau minbari ba a yin sallah a bal a za a saurari liman ne ba za a shagaltu da wani abu ban da sauraron liman sai wanda ya shigo masallaci cikin kwaryan masallaci liman yana hudu ba to shi kan annab sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya shigo masallaci alhali liman yana hudu ba to ya yayi sallah a biyu amma ya takaita su wal yatajawwaz fihima yi su wato ya takaita su kada ya tsawaita domin maksudi ya mai da hankali wajen sauraron hudu ba sannan wani ce Allah ya tsara wa malam imani amin tambaya ta anan ita ce shin shari'a ta ba wa mace dama ta yi takaba a wani wuri bayan ɗakinta misali tana aure a wani gari da ba ta da iyaye da za ta iya zuwa wurin iyayenta a ta yi takaba Eh, in ba su da iyaye ai tana da yan uwan mijin nata wanda suke muharramai ne sai dai in tana waje wanda yake za ta iya tuzarta in ta ci gaba da zama to wannan wannan sai ta je inda za ta zamanto cikin aminci saboda aminci wannan larura ne amincin mace akan rayuwarta da lafiyarta da amincin wato mutuncinta da alfarmarta wannan larura ne saboda haka ba za ta ba za ta zauna inda za ta tozarta ba bal sai ta yi intikali ya zuwa ga inda za ta zamanto ta aminta domin yanzu kamar annab sallallahu alaihi wasallam ya sa fatima bintu kai ta tashi daga gidan surkanta ta koma gidan ibni ummi maktum a can ta yi a a can ta yi idda to kuma za a ba ma wannan hukuncin hatta mai kaba ma kan cewar ta intikali idan bukata in akwai dalili na mace ta bar inda take ɗin ta je wani waje ta yi za a ta je ta yi ta gaba din za ta yi saboda aka inda za ta tozarta sai ta bari ta koma inda za ta zamanto cikin aminci amma asali a cikin ta shi shine a gidan da take zaune da mijinta a inda sanar da rasuwar mijinta ya zo mata nan za ta zauna ta ta gaba ba za ta fita ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce a wasiyatan li azwajihim an ilal hauli hawli ghayra ikhraj na'am sannan shin yi wa yawo tsarki yaro tsarki yana karya alwala a baya taba yi wa yaro tsarki ma'ana wato za a taba najasar kenan taba najasa baya karya alwala don shi ba hadas bane abin da ke karya alwala abu ne na hukunci ba abu ne wanda yake na dauɗa na jiki ba abu ne na ma'ana shi abin da yake kar ke fitowa daga gare ka wa'annan abubuwan da aka ambata al'adar shi ne bawali ko bayan gida ko madi ko mani ko fitar jini ko fitar jini ta gaban mace na'am babin taba tsiraici na yaro ɗin to ai taba shi mutum ya taba ta ne shi ne ke kare alwala amma don ya taba al'aurar wani wannan ba ce na taba alwala ba sai dai wajen waɗanda suka ce shafa idan ta zama tokan cewa da sha'awa ce to wannan tana karya alwala ko da wanda za a in aka ilhakinsa da hukuncin mace sha mutumin da ya taba mace a shafan mace da sha'awa ko da niyyar samun sha'awa ɗin yana karya alwala sai dai akan wannan ne amma ni ka gani aslama wannan ma bai zo mu ba saboda ba abu ne wanda yake ɗabi'a ba kuwa ta wanke ta yi maɗanta sarki to shi ma za ma yi batun cewar wai tana tunanin cewar taɓa al'aurarsa shine zai rilin karya alwala abinda dai take nufi taɓa na jasa zai karya alwala wannan tambayar ta mata ce malam abubakar mata ne suka shi wannan tambayar <laughs> ina ganin daga rubutun ma za a gani rubutun yan uwanmu mata ne to sannan wannan shi ma dai yake Allah ya kara ma malam lafiya amin malam dan Allah wani gurare ne a cikin Makka da Madina suka tabbata a sunna in an yi addu'a karɓaɓɓiya ce eh, wato yawanci ba abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa addu'a a waje kaza karɓaɓɓiya ce illa abin da ya zo na arafa cewa khairu du'a'i du'a yawmi arafa addu'a da tafi kowace ita ce addu'ar ranar arafa sai dai wuraren da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ta wuraren da ake kaunan fatan karɓar addu'ar mutum saboda haka kamar wajen ɗawafi idan mutum yayi addu'a tsakanin ruknul yamani da hajarul aswad tunda nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a in ya hau kan dutsen safa yana addu'a in ya hau kan dutsen marwa yana addu'a in ya ranar jifan jamarat na sha ɗaya da sha biyu da sha uku in ya jafi jamratul kubra yana yi jamratul wusta yana yi jamratul aqaba baya yi da kuma mash'arul haram muzdalifa bayan an yi sallar asuba yana ɗaga hannu ya addu'a lokaci mai tsawo to duk waɗannan wurare ne wanda malamai da suka rubuta tafan manafik sun sa su a cikin wurare da ake kaunar karɓar addu'a to kuma abin da suka yi suka yasa suka gina akan wannan saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yawaita addu'a nan sun waɗansu sun kaskara waɗansu wuraren kamar yadda imamun nawawi ya ƙara cewa yin addu'a a ƙarƙashin mizan wannan indararo to amma babu wani dalili akan wannan sai dai watakila ko tajriba ce wani malami ya ga kan cewar duk irin addu'ar da ya a wajen Allah yana karba saboda haka sai ya faɗa kan cewa watakila ana ta babin kauna ne raja'i ba nasbi bane a daga cikin wuraren kuma akwai al-multazam tsakanin kofa da hajarul aswad domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya rungumi wajen ya daga hannunsa ya sa hannunsa da kirjinsa da kumatunsa a jikin ɗakin a jikin bangon ka'aba din yana addu'a to saboda haka nan wajen wurare ne kenan shi ma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ana kaunar karbar addu'a a nan wajen saboda uh, ittida'i da fi'ilinsa sallallahu alaihi wasallam na'am Mm. Eh. eh ai ba yaushe zama za ka tsaya eh shi ma ai idan mutum ya addu'a babu laifi saboda ai Allah ta'ala ya ce wabtahu ilayhi alwasila ku nemi tsani zuwa gare shi to kana neman kana tawassuli da zuwa kai sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai salati a gare shi wajen kabarinsa wanda yake yana da miza ta daban duk da yake ko ina kai salati gare shi za a kai masa amma in kai masa a daidai wajen sa yana da niza ta daban hmm? kamar duk da yake waɗansu malamai suna da tantama a kan ingancin hadisin amma su imam suyuti sun inganta shi kan yin salati a gare shi a daidai wajen sa saboda haka idan mutum ya yi wannan ya tawassuli da wannan ya addu'a ya dace sai dai addu'ar kamar yadda malamai suka yi nasti akai irin su ibnu qudama da su shekul islam ibnu taymiya shine mutum ya juya ya kalli qibla to amma ka in kace zaka juya ka kalli qibla ka tsaya kana addu'a a wajen a wajen ba zai ba yaushe mutane za su samu su ziyara hmm? Hmm? dole ka tafi dan in ka tsaya kace zaka yi ba wanda zai samu yi. Hmm? Wataƙila, mu mun ga lokacin da ba a wannan lokacin da ba a wannan koran mutanen ba a ba su dama su tsaya su yi addu'a din yadda wajen yake cincirin do ake yi kokawa a da da maza da mata duk nan ake tohowa ai haka za a shigo da maza da mata ana ziyarar kafin ya zama to an keɓance wa mata ana gajin haka ake yi mun ga lokacin to wannan abin da suka yi maslaha ne kan cewa kada ka za ka yi addu'a tafi can daga baya in ka fita daga masallacin sai ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a kana da yace wasu dai da wannan ziyarar da kai da sallama da kai da salati da kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam a madina kuma bayan a cikin rauda saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana karga don wajen da mihrabin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka samu kai sallah a wajen in ka yi addu'a saboda waje ne da shi kansa in yi sallah din a nan yake addu'o'insa na cikin sallah na'am sallallahu alaihi wasallam sannan wannan yake Allah ya kara malam lafiya amin malam muna neman addu'a wasu kamfanoni sun rike mana kudadenmu malam muna neman addu'arka da ta yan uwa to Allah ya kubutar muku da haƙƙinku Allah ya fitar muku da haƙƙinku akwai wani dan uwanmu ma shi ma wani ya rike masa kuɗinsa ta hanyar kuma zamba cikin aminci muna roƙon Allah ya bashi nasara a kansa Allah ya ɗora shi a kansa ya fito masa da haƙƙinsa sannan wannan ya ce Allah ya saka ma dafta da alkhairi game da ayar da muka karanta jiya ta umarni da amsa ma Allah da amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake ruwaitowa game da sayyidina Muawiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa bai zo ba har yace ce la ashba Allahu batnahu kada Allah ya kosar da cikin sa shin zargi ne a kansa da mummunar addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa a wannan ba zargi bane cewar an je an same shi yana cin abinci a kira shi aka sake komawa aka same shi yana cin abinci sai ce la ashba Allahu batnahu kada Allah ya kosar da cikinsa domin wannan kamar yadda Imam Zahabi ya ce la'alla wannan ma falala ce ta Muawiya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ne ya ce ni mutum ne nakan yi fushi to in dai ma mutum wata addu'a wadda take a kansa ce to Allah ta sanya shi ta zamanto sarki da ɗaukakar daraja gare shi saboda haka malamai suka kafa suka hujja da wannan akan cewa wannan a wannan ma za ta zamanto manqaba wato falala da muawiya ta ibnu abi sufyan muawiya sahabbancinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata saboda haka dukkan waɗannan mune musu kyakkyawan zato mune musu fatan alkhairi ba za ma ambatan su da wani abu in ba alkhairi ba saboda su su suka fi kowa cancantar a nema musu uzuri akan wani abu wanda ya faru daga gare su wanda za a ga kamar tafsiri ne saboda su suka fi kowa cancanta a nema ma uzuri saboda irin abin da suka yi tsayuwarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam sa'a guda ta fi ibadar rayuwar mutum ga baki daya su ne fa suka yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yace sami Allahu liman hamida suka ce rabbana wa lakal hamd yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin suka ce amin annabi ne fa ya fada fa suka ce amin to sannan wanda suka yi wannan sannan har ka ce ba za ka nema musu uzuri ba hmm? amma za ka nema ma a. wanda take ganin su malaman ka ne za ka nema musu uzuri ka ce a ai saboda kaza ne saboda kaza ne saboda kaza ne ba a fahimce shi ba ne kaza kaza haka kenan son rai ne kenan to sannan sannan dokta dan Allah wani raddi za a yi ga mai kore sahabbancin sayyidina Anas dan Malik da hidimar da yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma wai duk ba su tabbata ba don bai ma haɗu da annabi ba sai a haibar Allah ya saka ma dokta da aljanna ai eh, to sai ya kawo hujjarsa sai kawo hujjarsa wace riwaya ce me yasa yake inkarin riwayar da ta tabbatar da zuwan da mahaifiyarsa ta yi da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan sa Makka ai farkon zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina da me zai yi inkarin ta in mutum wato in zai yi inkarin abubuwa waɗanda suke sun tabbata a cikin hadisai to yayi inkari da hujjar da suke wajen malaman hadisi ba a yi inkari da shafi faɗi ba in haka ne ɗan ciranin addinin musulunci su ma haka suke yi cewa ma suke duk hadisan kawai har haɗa su ake dan a tabbatar da wani ra'ayi sau da in ka in su ma irin wannan magana suke faɗa mun san inda za mu ajiye su kuma dama irin wannan magana ce don dama ba daga wajen arnan suka samu ta suke faɗarta a matsayin kan cewa wani abu ne sabo wanda waɗansu malaman musulunci waɗansu malamai zakakurai masu bincike suka gano ba wani zakakuranci ba wani a bincike ba wani abu illa jahilci da rashin sanin ilimin isnad da ilimin rijal amma in banda haka ta za a yi kai inkarin abin da yake abin mutawatir ne ta za ka kai ka kawo mana mutum daya wanda yake daga cikin malaman hadisi wanda yake inkarin sahabbancin ɗaya daga cikin sahabban nan da suka tabbata cewa sahabbai daga cikin su hadda Anas ibn Malik ka wani malamin hadisi guda ɗaya wanda ya inkari sannan kuma kuma sannan menene hujjar waye da kace a lokacin a Khaibar ya hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam waye ga maka hmm? waye ga maka cewa a Khaibar ya hadu shi saboda ka ruwaito hadisin sa saboda ka ga hadisin cewar yayi tafiya ya abin nan yayi sukuwa a cikin titunan Khaibar har ka ga cinyarsa har ya ga cinyarsa shine hadisan da ana suka zo to ka san wannan amma ka yi inkarin saura shi da mai ka tabbatar da shi abinda ya sa ka tabbatar da wannan shi zai sa ka tabbatar da wancan din na kafin zuwansa na'am sannan wannan Allah ya kara ma malam lafiya da nisan kwana masu albarka malam muna neman addu'ar yan uwa dangane da wasu bukatu Allah ya biya wa kowa bukatar sa ta alkhairi amin Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya buɗa mana kofofin falalarsa Allah ya yawata mana ya yalwata mana arzikin mu Allah ya tsare mu da tsarinsa da kare mu da kariyarsa Allah ya kare al'umman mu Allah ya kare garuruwan mu Allah ya kare mu da imani ya kare mana imanin mu da addinin mu Allah ya sai Allah ya yalwata arziki a wannan al'umma ta mu Allah ya yi tsanani da wahala a cikin wannan al'umma ta mu Allah ka buɗa mana kofofin falalarka Allah ka ɗaukaka darajar mu a duniya da lahira Allah ka ba mu cikawa da imani Allah ka ji kan magabatan mu Allah ka shirye mu ka shirye ƴaƴan mu Allah ka shirye zurriyar mu ka ba mu zurriya tayyiba Allah ka ba mu sanyin idaniya a cikin iyalan mu da zuriyar mu wanda suke cikin saɓani tsakaninsu da iyalansu Allah ka daidaita musu wanda suke cikin tsanani Allah ka kawo musu sauki wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suke marasa lafiya a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya wanda kuma suka mutu Allah ka ɗaukaka darajar su ka hasken kabarinsu wanda kuma suke samun saɓani tsakanin 'yan uwa da rarrabuwar kai Allah ka hada zukatan su ka haɗa kawo kansu ya rabbal alamin wanda rigimar gado take nema ta kawo bacin zumunci tsakanin su Allah kai musu magani ka hada kawo Allah karka sanya su karka sanya su su yi tabdaburi da juna kai ya zuwa ga yayyanke zumuncin su ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين